ko ya gudu ya bar manzo Allah suke tsohon dawowa ko wanda suka gano ko kuma sun ji muryar manzan Allah ya lokacin da yake cewa a dawo a dawo da Allah ya sai dai shi ya nan sun ankara saboda kada wani abu ya cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam illa annahu wasalu wa qalla bi rasulillahi ma laqi min jarahat mai sun ankara sun ankara sun dawo Annabi sallallahu alaihi wasallam din kuma a lokacin ta riga ta farka kare duk raunin da za a jiwa manzo Allah an riga an yi masa wannan ciwo ciwo duka an yi masa ciwo kan wasitatu min al-ansar kad utiyu an kashe mutum shida cikin ansarawa ga suna kasa flat wasabe kada wajen kad tun jarahat na bakon ma ciwuka da raunuka sun riga sun jan da shi bai sai tashi ba wasa wa sai suka tarar da sa da tsala ibn ubaydillah yuka fi hani ashadd kifa suna kokarin ba wa manzon Allah kariya iya gurgurin kari da za su iya bayarwa su na Allah ya taimaka sun dawo ma wasalu lokacin da suka suka tare da wannan mutum biyu su sauran wanda suka gudu kenan mm. an gane da suka jiyo murya na a dawo ko kuma suka ga yakin gaba ɗaya yayi ya bar manzala daga shi sai mutum biyu da suka dawo a tsamu maulahu ko suka tsaya a gefen manzala suka kewaye shi siyajan suka masa katanga ne siyaji suka masa katanga kariya min ajsadihim wa sarayihim da gangan jikinsu suka kewaye manzan Allah da makamansu suka sa annaba tsakiya wato abin da suka shi ne annaba na tsakiya su suka kewaye manzan Allah kowa yana kallon mushrikai sun ba annabi baya wa bala fi wiqayatihi min darbatul adu mm. sun kai makura wajen ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya daga duka ko sara ko sukan da mushrikai za su masa waradda hajamati daga nan sauran attack sauran ɗan tawagar da suka rage ba su koma ba dole da ko ba su yi nisa sai ba nan sahabban suka zo su kuma suka haɗu aka tunkuɗa su aka maida su baya wa kana awwalu ma da ilayhi farkon wanda ya fara dawowa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an gudu huwa sani fil ghali abu bakr siddiq shi ne na biyun sa a cikin kogo abu bakr siddiq yanzu ma fil ghali da kullu sahibihi kada kai tsammanin wayar bantaka ne sai yau hmm. idan kai ne tsoron tsawon ka faɗi kuma Allah in kai ba kawai tsoron tsawon ka sai ka faɗi kuma abinda su suka gani suka gudu kai ba za ka yi guduwa ba kawai sai dai kawai kana kallon kana kallo ka musu wallahi kai ka kai fitina fa shi sa manzo Allah ya ce Allah ya tsine wanda ta da fitina fitina wallahi ba ta da rawa ibn ibn hibban fi sahihi ibn hibban ya rawaito hadisi a cikin sahih ibn hibban daga Aisha take cewa qala Abu ta ce babana Abu Siddiq ya ce lamma kana yawm ma'aunin. lokacin da ya kasance rana ya dawo hudu in sa fa nasu kullu ma lin nabi ba wa abu kirkare ne kowa ma ya hudu ya bar manzon Allah saboda wani abu ne na ce ta rai abubakar ya ce fa kuntu awwalu man fa'a nabi sai na zama bayan an gudu in ban da wannan mutum da suka tsaya ni ne farkon wanda na fara dawowa wajen annabi fara'aitu bayna yadayhi rajulan yuqatil anhu wa yamini abubakar ya ce da na dawo sai na wani mutum daya ya a gaban annabi shi kaɗai yana ta yaki yana kare annabi sallallahu alaihi wasallam kada a taba shi kultu yace dan da yake a cikin tirnimutsin yaki ne a kura ta ne ban gane waye ba sai na ce kun sai na ce kai wannan abin ba ni yin wannan kundin ba da sai dala kasance dala kai hmm. fidaka abi ummi abakar ke nima yana ina ba ka san mamata da babana kun talha kasance fida fidaka bi ummi ina ba ka fassar ta da babana hai tisni ma tisni yace a lokacin jawo ka sidi abin da ya kwace min na yakin da aka yi kafin na zo ya riga ya kwace min fa qultu yakunu rajulun min qaumi ahabba ilayya yakunu rajulun min qaumi ahabba ilayya yace zai iya zama wani mutum ne cikin tawagata wadda zan ba wanda zan so sama da shi ka hmm. to wanda zai ba manzon Allah kariya wa za ka so sama da shi dan Allah yasa duk mutumin kirki za ka yana son alƙawuriyar mai ta a shi ba bi ta yi kuma mustapha na alƙawuriyar ba wanda ya yi wa ya fito da soyayyar annabi sallallahu alaihi da yadda manzon Allah yake irin irin alƙawuriyar in dai ka karanta ta a shi ba juzi biyun nan ba za ka na ganin kamar ga manzon Allah a gaban ka hmm. wallahi sai ka san sanda za ka mishi hafsan da kake babanka sosai ma kuwa shine cikin imani falam an shaf an adrakani ya ce ban jima ba kawai sai abu bayar da ibn jarrah ya zo ya riske ni muka ga mu uku fa idza huwa yashtaddu ka annahu ghayrun hatta yaka yace kafin ka ce mai sai na ga yana dogon dangal yana sauri har sai ya zo ya riske ni fa da ba ba'ana ila nabi sai muka hankada muka karkatun ka wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa idza talhatu bayna yadayhi sari'an sai muka tsala ya bai da a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kwance flat a kwance flat da nabi ku ba ga irin abin da yake kan annaba a lokacin wannan karafunan suna cikin kwakwalwarsa ga sara a kafaɗarsa ga haƙorinsa a balle ga shi jina-jina amma annabi cewa yake duna kuma a kawakun kai auja ba ku duba da uwanku nan an bai mutu ba kuwa mazala ba ta kan shi yake ba yana ta sahabansa shi yasa hajji hajar ce ka biya annabi kawai ko ba za ka yi dan Allah ba to ka biya shi san da manzo Allah yana maka ya fi san da kake wa kanka to kariya shi bashi kuma na sanar san da manzo Allah ya maka ai ya san ya fi san ka kan kansa ba to kai in za ka biya manzo Allah kada tsara to sai ka biya annabi kai ma ka so shi sama yadda kake san kanka ai wani wani ba ba shi to aji a haka in ba za ka yi Allah ba to bai da ka biya shi wa karrama annabi fi wajnati a lokacin an harba annabi sallallahu alaihi wasallam a goshinsa mm. hatta gawar tilkatani min hada ilmi kafar fi wajnati karafuna guda biyu na kwalkwala sun shiga masa goshinsa ɗaya ta dama ɗaya ta hagu fa zahabtu bi anziha an nabi abu bakar ce ni ba ana ana kan nan wani tazala kawai na ga goshin manzo da ta zubar da jinan na ga karafuna sun shiga kawai sai na tafi zuwa ga annabi domin cire fa kai abu ubaida awai ibn jaba sai ce nashattuka billah abubakar dan girman Allah ina maka magiya ya ababakar ya abubakar illa cikin ka kyale ni zan ciyo maza Allah wannan abu kada sabu ba za a ciwo maza Allah karfi amma har magiya magiya har guje guje ake yi fa qala qala sai ce fa aka da fili. shi abu bai da sai sa bakinsa haƙorinsa a jikin wannan karfan da ya kama goshin annabi sallallahu alaihi wasallam yunadiduhu yana jansa a hankali yana zarewa karahiyata an yi uzi suna saboda kare ya jaya karfi ya zuwa manzon Allah shi ne sun mastallar samun bifi wannan ya ji a hankali sai ya zare wannan kibiyar wannan karfa daga cikin goshin annabi fanazarat fanazarat sai ya tabi ubai wannan rike wanda ya da haƙorinsa ya janye karfa haƙorinsa biyu na bai da suka zube an yi samun kibinsa dala ya wani abin da ka cire a jikin mutum a ce ya cire ma haƙuri a kan mutum kashi ne kawai ba cire wahala shi in ba na bane ma waye sama ya sami wannan juriya kai ka cire masa da haƙuri ma haƙurin ya fara kai Allah mun gode ma da ka ba mu yin wannan amina ka kara mana san sai Allah kala a Abubakar sai ya ce sun mazhabtu li aliyahu da haka sai ce to yanzu kai ma kai daya ni ma ka bar ni daya قال أبو بيدا وسي ذلك شيء نشدتك بالله يا أبا بكر جل أنت أبو بكر كبرنا قال شريكنا بالله تبني كارين شريكا قال فأخذه سيزي كامر أي جيفن أقول بيكتب يريني فأخذه ya dinga ja a hankali har tastar da mu har sai da zare wannan karfan daga goshin annabi Fana ne sai ya tafi wata kura Ɗaya hakorin abu na gaba na ma can ya ce haƙorin gaba na gefen dama wani ya cire haƙorin gaba na gefen hagu sai zama ya yi baburka a yi baburka mu ma kusa baburka me baburka me gini ne baburka me gini na ga abin da bane ba ne da bane ya yi gini daban baburka daban wushiriya daban na bakara wani ba gida yau yare ne <laughs> magana hakuri gaba daya shi ne yake cewa daga nan ya yi afirka a larabce sunan daban-daban idan kun da fita yana ce kayi gidi idan ya zama biyu sai a ce kayi afirka kuma gani idan ya zama hako ya ka da ta bai da asinan dan buwa tsakanin hakwarai sai a ce shirya wushiriya wannan manzala yana da shi shirya eh, tana mutum kyau amma idan ba ta yi fa'idi ba haka malaman lura suka ce suka ce ta fa'idi ba ta zama gidi eh, in mushi ta yi fa'idi ta zama gidi daga fa aka lauru har ta su lamu su makala rasulullah annabi sai ce duna kuma fa kuma kan auta ba na ce ku je wajen dan uwan ku fa talha ya musu fa ina ga kada fa na ala talha bin ali sai abu eh, daga nan ku nan kan sabai da sai kuma kan talha za su je su masa jinya su ga ya za su bashi kariya ya za su bashi taimako kare mutu wa kada sabatu bid'a ashara da darba duka ya tafi kadai an masa duka goma sha wani abu bayan gaba dan reza reza ta yi ka kawo za ka yi alada dan an ba mu ruwa zuwa dan reza reza ce ne yake la ilaha illallah ka ji ana maganar sara da takobi suka da takobi yanka da takobi goma sha wani abu a cikinsa yana kwance flat wa fi tarihi tarihi dimashqa a cikin littafin tazib tarihi dimashqa fa atainahu fi ba'd tilka al Bai za idza bi bid'un wasu sittuna aw aqalla aw aksar sai muka je wasu daga cikin kusan da aka ba farko mun faɗi cewa ya tona ramuka ne sai muka zo wasu daga cikin ramuka ne zai fada ma ya jini ya jaki ya biya fada sai muka samu a jikinsa akwai tsakanin sara da suka da waye an samu guda bidon wa sittuna guda sittin da wani abu a jikinsa tsakanin yanka da sara da suka rauni guda sittin da wani abu a jikinsa awa Allah wa ko ya wuce sittin ma ko kuma da kara sittin ba bai na ba'anatin tsakanin suka da takwabi wa ramya da harbi da ma da kibiya wa zarba da sara da takwabi wa idan kad kuda asbiyai sai ga an yanke masa yatsunsa su da na min sha'ani sai muka ga muka dan kikin shi muka gyara saboda ya riga ya jigata ya riga ya jigata ya kusa aiki ya za irin wannan ko ya ma bleeding wa kila hadhihi al-lahzat malin cewa wannan yayin da ake ciki alhaija mai tsanani اجتمع حول النبي إصابة من أبطال المسلمين من abu jana. kawai ana wani ne sai ga gwara da musulmi kuma sun dawo daga cikinsu har da abu jana wanda manzo Allah ya bashi wannan ya ce kai yaƙi da sunan Allah kaga dama mutanen Madina su san shi suka ce shi dama asalinsa shi dan neman mutuwa ne muna ya ba tun a lokacin dama fa da ake yaki ma dan sunan kabila dan mutu ya suna ma shi kawai da yaki ne mutu aljanna ce kawai shi a gabansa in aka ya sa jarrawa an san cewa wani yaki za a yi ba kyau za a yi na ne za a yi barkyau kuma da zai fito hudu jarrawan da sa an gane akwai mutumin da idan ya fito yayin za su ce ba yau ba ba abu ta shi idan ba sai tashi sai yana ta muzurai ba su kai a awon mai ya fito a abun mai ya taso a abosin shi ba yau awon mu diraman dirami Allah wa musa ibn umayr akwai sai a wasu sa wasu suna ba da da akwai actor a india a wasu a india wanda yawanci shi ake shi ake sa kuma su yi tun da su a wannan magana kifiya ya kuma suka da gaskiya da suka bilabta a wasu magana bai sani ba da suka magana magana wani in za su yi magana ce wani da ne to kai ni wai ya wuce mu zango ya dawo shi ba kan ya yi tsammanin wani abokin ya zama zango ai ka ka sana don mu da zango ake ba Kuma ya tashi daga tsare ya lafta mu ya ake ikon Allah wanda ce shi kai shi wannan magamban sai rana ɗaya, ya yi ka san kana yi ga ake mutum ka bi shi a yi kai wani murin mai na kiran ya ce oh da ma shi ne ni jikin shi a kusa bashi a yi shi ya wuce magan bu sai an faɗi wani abu da ɗazu sun yi da amma ga da kai idan ne rayu Musa bin Umar wa Ali bin al da kuma Sa'ad bin Hunayf da Malik bin Sinan baban Abi Sa'id ko Abi Sa'id da Khudri wa Ummu Ammara mace mai kan maza ummu amara ba musaibatu bintu ka'ab maziniya wanda matar inda ta zamanin yanzu take ba duka mu sai dai mu kuma sa jami'in dan kwai Idan ce ta mijin mu ne matan ai a cikin gwalazin da suka dawo maza Allah ya samu nutsuwa annabi da ya gani jama'a ta dawo annabi ce masha Allah za a gwabza yayi maza sun dawo akwai a tare da Ibn Numan da kuma Umar bin Khattab